a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatu a cikin waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta ashirin uku na na maimunatu bintul Haris ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin mun ji wace ce ita mun ji dangantakarta sannan mun ji an fara mana bayani yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shine bayan mala ya kawo wannan sai ya ce wa qala shaykh rashid rida rahimahullahu ta'ala babban malami a shaykh rashid rida yana faɗa shaykh rashid rida ɗaya daga cikin malaman kasar masar na karnin da ya gabata yana da rubuce-rubuce da ya yi daga cikin rubuce-rubucensa akwai tafsirul manar wanda ya ƙara samu malaminsa a sheikh muhammad abdu to shi ne yake faɗi yake cewa wara da an na amman nabi sallallahu alaihi sallam al'abbasa ragabahu fiha labari ya zo cewa babban annabi sallallahu alaihi wasallam al'abbasu na abdul muttalib shine kwadaitar da annabi sallallahu alaihi wasallam akan auren ita na na maimunatu bintul harith shi ya kwadaitar da shi akan ya aure ta wa huwa alladhi aqada alaiha bi izniha kuma shi al-abbas shine ya daura mata aure da izininta domin ita zawara ce ai ko al-ayyumu ahqqu bi nafsiha min waliha haka ka'ida take ko Ba zawara ita tafi cancanta da kanta fiye da waliyinta to sai ta zaɓa al'abbas ya zama shi ne zai ɗora mata aure kuma yana auren yayarta lubabatu suwa lubabatu suwa ita ce matarsa shi al'abbas ba domin lubaba ita ta haifa alfadlu ita ta haifa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu to sai ta ba da cewa ta ba shi izini ya ɗaura mata aure walaula annal abbas ra'a fi dalika maslahatan azimatan ash-shaykh rashid riba ce ba da dan al-abbas ibn abdul ya ga tabbas akwai maslaha mai girma a cikin auren da manzo Allah sama zai mana na maimuna ba lama ana bihi kullu hadhihi al-inayati ko lama uniya bihi kullu hadhihi al-inayah to da bai ba da mahimmanci irin wannan mahimmancin da ya bada ba li irda imra'atihi wajen yadda da matar ita ita maimuna din yadda da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ta yadda ta aure shi mun gane to kun ga ita ce shine wannan kullun shi al-Abbas ya girma manzo Allah sama da 'yan shekaru akwai hadisi duk da yana da raunin sanadi al-imamu zahabi ya kawo shi a cikin tarihul islam ya kawo shi a cikin sayarwa alamin nubala an tambayi al-abbas aka ce waye babba tsakaninsa da manzo Allah su salama sai wata magana ta larabci ne ban sha'awa sai ce ana asannu minhu huwa akbaru minni ana asannu minhu huwa akbaru minni sai ni na fi shi shekaru amma ya girme ni ya fi ni girma sanadin yana da rauni ana sannu min huwa akbaru minni ya fi ni shekaru amma ni kuma na fi shi shekaru amma ya girma to kaga magana mai hikima ce shi ne sai yake cewa filan maslaha ta fi hadha an-nikah al maslaha ta fito balo balo a cikin wannan aure mai albarka faqad taqarraba an-nabi sama ila al-hilaliyyin qawmiha domin manzon Allah sallallahu alaihi sama ya kusantar da kansa zuwa ga dangin maimuna wato banu hilal banu hilal ibnu amir manzala sama ya samu kusanci da su tun da me yanzu ya zama sirikinsu sirikin mutane suna ɗaga masa ƙafa kuma suna ɗaukar shi a cikin danginsu ba wannan zamanin namu ba wani ma ƙanin mataka baka san shi ba ko bai san ka ba duk ana yin wannan a wannan zamanin namu asirul gara'ib zamanin abubuwan ban mamaki wani ya auri kanwaka amma bai san ka ba ana yi a wannan zaman namu amma su suna girmamawa kuma Allah madaukaki saki ya fada fa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka kadira kage da yace khalaqa min alma'i basharan Allah ta'ala shine wanda ya halicci dan adam daga ruwa fa na nasaban wa sihra ya sanya shi dangantaka wadda za a ce wane wanka ne wancan kanwaka ce kaza wa sihiran sannan kuma ya sanya akwai surukuntaka a tsakaninku kuma saboda girman surukuntaka aka haramta maka wasu mata ba za ka aure su ba daga ciki akwai mahaifiyar matarka akwai kanwata ma damar tana ɗakinta kan tana ɗakinka ba ku rabu ba ba ta mutu ba haka yarta haka innarta haka gwaggwarta ka kaji duk sirkan kai to amma mu a wannan zamanin namu da abin ya riga ya rikirkici Allah shirye mu to shine wannan to manzo Allah sama sai ya kusanci waɗannan mutane sanadiyya auren yarsu fa akbaru fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi almuru'ata sai suka girmama wannan mutuncin da manzo Allah sama ya musu suka ga babban abu ne manzon sama ya auri ya gidansu sannan walhaminyata da irin wannan kishin wannajdata da kuma irin wannan kai ɗaukiyin da manzon sama ya musu manzon sama ya auri ya gidansu ثم أقبلوا يدخلون في دين lahi kawai daga nan fa sai suka fuskanto suka rika shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a sakamakon wannan auren da manzalla su mai da ɗiyarsu to kun ga wannan tana ɗaya daga cikin hikimomin da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ne yana da mata da yawa Allah ya halasta masa ya auri mata fiye da hudu wanda an sha bayani kan wannan annabi sama ta sanadiyar sukuntaka da ya samu da wasu to sai ya zama sanadiyar buɗe ƙofa ta su shigo cikin musulunci ashe ba ba ashe dai kyaman mu ashe bai kyamanmu to tunda ba mu yake ba bakin mu yake ba to me yasa sai kawai sai su shiga cikin musulunci wa azahu rasul sallama suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nasaruhu kuma suka bashi gudunmuwa wa saru ma'ahu sallallahu alaihi wasallama haythu sara duk inda manzon sama ya tafi su ma suna nan tare da shi su banu banu hilal banu hilal ibn amir dangin na na maimuna sai suka zama kawai aka zama abu daya sun shiga musulunci sai suka zama ashabuhu ashabuhu suka zama sirkansa kuma dangin suka zama sahabbansa domin sun musulunta suka yi imani da shi kuma suka mutu a musulunci kaga sahabbai ne wahina ma tazawwaja annabi sama bi maimunata a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure na maimunatu bintul harith kanat qad balagat min al-kibar itiyan haqiqa ta kai matuƙa a cikin tsufa shine qad balagat min al-kibar itiya wannan kaga qur'ani ne iktibasi ko magana annabi zakariya alaihi salam fa hal tajidu ayyuha al-qari'u al-karim sai malam yace cikin darasin da zamu koya shin ya kai mai karatu kana tsammanin za ka samu wani asaran wani gurbi lihawa na son zuciya aw shahwati ko sha'awa fi misli hadha zawaji a cikin wannan aure matar ta tsufa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aure dan sha'awa ne kawai irin yadda sauran mutane suke yi manzon sama sai je ta auren budurwai jabir na abdullahi ya aure yace yace yace me ka aura yace sayyiban yace halla tula'ibu tula'ibuka wa tula'ibuha nisa ba za ka auri ba budurwa ba ta yi maka wasa kai ma ka mata wasa sai ya faɗi maslahar shi ma da ta sa ya auri me ya auri ba zawara kaga wannan shi ne so da kama aiki sallallahu alaihi wasallam laisa rajulan shahwaniyya mazalla sau ba yana aure ne dan sha'awa yana yin aure ne li masaliha saboda wasu maslahohi saboda gyaran rayuwa al'umma da kuma ci gaban addini da fadadarsa da samar da zaman lafiya da iya shugabanci da iya zamantakewa da mutane da kuma iya jagorantarsu wannan shi ne sune su ne dalilan da suka jawo annabi sama ya rika auren mata har ya auri mata fiye da hudu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi umarnin haka innahu al-fadlu wal muru'a lallai wannan wata daraja ce wal muru'a da mutunci war rahmatu da tausayi wasiyasatu da kuma iya jagoranci walkiyasatu sannan da hangen nesa da kaifin tunani shine kiyasa su suka sa manzo Allah sallallahu alaihi ya zama yana da ta'addada min al-azwaj ya zama yana da mata da yawa walau anna lil hawa da a ce manzo Allah sama yana yin aure dan son zuciya ne wa shahwati walau anna lil hawa wa shahwati asaran fi zawadi sallallahu da a ce akwai wani gurbi na son zuciya ko na sha'awa a cikin auren annabi sallallahu alaihi wa sallam mimman tazawwaja bihinna minan nisa'i waɗanda manzala sama ya aure su daga cikin mata wa kulluhunna aramilu kuma dukkanin su mata ne da mazajen su suka mutu suka bar su sune aramil jam'u armala ghaira aishata mun ka na nana aisha ita kadai lasta'ada an bil kawa'ib wal atrab to da manzon sallama ya musanja su ya auri al matan da basu riga sun zama tsofaffi ba sune al kawa'ib jam'u ka'ib ba a ce mata ka'ibatun a larabci sai dai a ce ka'ibun matar da bata tsufa ba wal atra kuma da ya auri sa'o'in juna jam'i na ne a cirbi sa'a amma manzon sama sai ya aure dattawa bayan Allah kowane aure daga cin auren da manzon sama yayi sai kaga akwai maslaha a cikinsa duka auren da manzon sama yayi akwai maslaha a ciki kaga wannan shi ne kuma wannan ita ce hanyar ba annabi su sama kariya a game da sukar da masu suka makiya addinin Allah suke yi waɗanda suka zama suka zara kansakalinsu domin yaƙi da eh, siran musulunci su ɓata manzan musuluncin su ɓata sirarsa su kuma ɓata hadisansa Allah ya shirya وما أكثر الذين يودون na صلى الله عليه وسلم ai waɗanda suke son su zama shirkan manzo Allah sama suna da yawa ba za ka iya kirga su ba kowa zai so a ce manzo Allah sama shirkin sa ne ba wanda ba zai so haka ba inda yana da imani mummuni ne shi wa huwa al-habibu ila kulli qalbi alhali manzo Allah sama shine wanda Allah ya sanya ana duka zukata na san sa sai zuciyar da akwai ciwo a ciki zuciyar da take lalatacciya wadda ba ta da albarka ita ce take kin annabi sallama amma duk zuciya mai imani to manzo Allah sallama habibuhu habibu zakal qalbi manzo sunan yana son wannan zuciya tana son shi al-muhtaramu min kulli nafsi kuma kowane rai yana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kowane rai shi yasa hatta waɗanda ba musulmi ba masu hankali sai da suka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin namu daga karni na goma sha tara zuwa karni daga karni na ashirin zuwa karni na ashirin da ɗaya da muke ciki in aka ce ka kawo mutanen da suka yi waɗanda ba musulmai ba suka yi magana a kan manzan Allah sama suka faɗi darajarsa suna da yawa za ka iya rubuta wani littafi mujalladai ko mujalladi a game da maganganun waɗanda ba musulmai ba ne amma suka yi shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani tsakakken mutum ne abin da yake faɗi mai tsarki ne sannan abin da ya zo da shi gaskiya ne sannan babu wani addini mai tsari da nassosansa suke a tsare wani ba zai iya zuwa ya zo ya suke sa kawai in ya sha koko ko ya ci alale ya koshi kawai sai ya rika fito da wasu nassosa na shari'a yana musu abin da ya ga dama ba sai musulunci kiristanci ba su da wannan yahuda ba su da shi ƙawa'id da muke da su na usulul fiqh da ƙawa'id da muke da su na usulul tafsir da ƙawa'id da muke da su na ƙawa'idul hadith babu wani addini ko wani tsari da ke da shi a duniya tun da Allah ya halarci duniya sai al'ummar manzalla sama ita kaɗai take da wannan tsarin waɗannan ƙa'idojin guda uku ilmomin nan guda uku ba a taɓa samun wasu waɗanda suke da su ba ko da ka ga wasu suna da shi yanzu to kwaikwayon mu kai yi yi turawa suna da usul din dokokinsu a yanzu amma su shekarun su nawa dokokin ingila ga baki ɗin su yau shekarun su nawa a duniya sun wuce shekara 300 to balle america suka mu muke da waɗannan kawai ɗin kuma duk wani abu da yau wani zai zo ya ce wai ya gano yi yake ba abin da zai gano an riga an gama komai in dai a game da kawai ne kawai na marsuma mun babita ba ka da wani abin da za ka zo ka ce wai gashi wai ka gano abin da wasu ba su gano ba wai ana ɓata addini sai za ka gyara shi wannan shine bala'i Allah shirya ولكنه أسمى من أن يتزوج استجابة لداء الهوى duk da akwai waɗanda suke neman su zama sirkan manzo Allah ta sai dai manzo Allah sama ya girmama ya ɗaukaka a ce ya aure dan ya biya sa kawai wa a'la manzo Allah sama ya yi sama ya yi ya ɗaukaka wa akbaru kuma manzo Allah sama babba ne fahashahu thumma hashahu ina ai manzon Allah sallallahu Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi alfa alfa marratin so dubu so dubu kaga miliyan kenan alfa alfa marra mimma yaqulu al abinda masu yada karerai suke fadi a cikin rubuce rubucen su kuma musulmi sai ya labe waye je kwaso waɗannan abubuwa sai ya ce yayi bincike littafan anna ne fa anna ne fa suka rubuta waɗannan littafan kuma har yanzu na rubutawa kuma duk littafan an san su fa ko arna ko yaransu ko arna ko yaransu kata Allahu hibala aswatihim masu irin wannan tunanin Allah madaukakin sarki ya yanke igiyoyin sautinsu wa khayyaba amalahu Allah ya tozarta burace su. fahuwan huwa an-nabiyul ma'sum annabi sama shine annabin nan da Allah ya bashi tsari aka tsare shi baya Ba baya aikata abin da Allah subhanahu ta'ala bai yarda da shi ba babu wani son zuciya a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bin sha'awa rayuwarsa rayuwa ce ta addini duk abin da kaga an zo ana yi manzalla sama ana bayanin sa wani abin da kai kana ganin naka kaman abin kunya ne a yi bayanin sa to ai manzalla sama shi shi shi abin koyi ne abin abin da wasu suke kasa fahimta kenan an ba da labarin ga yadda manzalla sama yake zama da iyalinsa a gida to a wajen wa za a koya idan na manzon Allah ya zama ba a yi bayanin sa ba to wajen wa za a koya so ake kawai shi ce na a ce kowa ya nashi ku kalli ka'ida fa so ake a ce ni in yi nawa kai ma kai naka babu ka'ida a na manzalar su sama shi ne abun koyi to shi yasa hatta abin da kai kake ganin naka na a ɓoye ne na manzan sama sai a bayyana shi saboda shi ake koyi da shi in an ɓoye ba wanda zai koya kuma wannan shi ne sirrin da yasa Allah ya bashi mata da yawa su zama sun gano mana abin da Manzala su sama yake na rayuwar shi ta cikin gida su ba da labari domin kowa ya koyi da shi yadda ya nasara Allah ya yadda da shi ya yadda da aikinsa to kai ma kai koyi da shi kai ma sai ka ci nasara ka zama ka shiga aljanna tare da shi shi shi to wannan ita ce amsa Allah ya ganar da mu Allah shirye mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi